samar da kotunan ɗaukar kara a kowane daga cikin manyan biranen jihohi takwas na ƙasar nan tare da soke zaman taron shekara-shekara da ake kira kurdasis wanda a can baya irin waɗannan kotuna ke gudanarwa na daga cikin matakan da gwamnatin jamhuriyar nijar ta bayyana shirin ɗauka da zummar magance tsaikon da ake fuskanta a sha'anin shari'ar ƙasar abinda nasiru saidu na kungiyar voix de san voix ya yaba da shi kowa ya sani yau ƙasarmu akwai koke-koke na talakawa dangance da wani bi za ka ta nesa kamin ka samu biyan bukata na shari'a abin da shahi takardu abin da shahi wasu kan da wasu abubuwa to idan yau gwamnati ya ɗauki niyyar cewa za a kafa wa'annan manya-manyan mashara'anta cikin jahohi abu ne wanda talakawa za su karba da hannu biyu. Domin kara kusantar da kotuna da mazauna karkara, gwamnatin ta ƙudiri niyar buɗe mashara'antu a da'irorin da ake kira Community Rural. to an tilasta ne cikin yanayi na demokarasi da decentralization a ce an gurgusar da shari'a ga waɗanda aka yi ita yau idan juji na iya zuwa ya cikin komini ya yi shari'a ko ya kai wasu takardu a yi ma mutane to ka gani ba sai talaka ya yi doguwar tahiya ba ko ya sha wata doguwar wahala kamin ya samu biyan bukata na shari'a wannan abubuwa suna cikin abubuwan da zamani ya tanada na a gurgusar da duk wani aiki na bariki wanda aka iya da aka samu cikin birni a gurgusa matalaka shi kusa gare shi. Ɗan majalisar dokokin ƙasa shi tumamman wanne ya bayyana gamsuwa da shirin gwamnatin ya shawarci hukumomi su ɗauki matakan amfani da na'urorin zamani a ayyukan ba da takardu irin su takardar haihuwa a ɗaukacin kotunan ƙasar ta Nijar. Ko hawan mota in ka hau mota ai kuɗi ne ke kashewa. Ka baro iyalanka baka san yadda ka baro su. Amma idan ya zama abin yana kowa gidanka to eh, alhamdulillah muna fata Allah tabbatar da alheri ya zama to wannan abun an bi shi sau da kafa an yi shi ya kamata justice in ya zama to a ba su kayan da za su yi informatize misali ni yanzu an aihe ni a garin agaras in ina son nationality a ce mun sai na kuma na ta agaras amma an aka yi informatize da akwai muwayan takinik na zamani zuba ido akan yadda za a gudanar da harkokin shari'a a garuruwan da za a buɗe wa sabbin mashara'antu wani bangare ne na jerin abubuwan da ya kamata mahukunta su dage a kansu ta yadda za a cimma gurin da aka sa gaba in ji 'yan rajin kare hakkin bil'adama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar